This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a tashoshin gidajen amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da dalar fm kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe yaushe akan boahausa.com ko sashen hausa.com masu mu assalamu alaikum barkanmu da yau ranar juma'a 15 ga watan janairun sabo shekara ta 2016 Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Ƙungiyar Al-Shabab ta kai wani mummunan hari a wani sansanin sojin haɗin gwiwa na rundunar tsaro ta Afirka a Somalia. Hukumomi a Saliyo sun ce bincike ya nuna cewa gawar matan nan da ta rasu a farkon watan nan na ɗauke da ƙwayoyin cutar Ebola. 'yan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar republican sun yi wata zazzafan muhawara inda suka caccake manufofin shugaba barack obama a amurka kanan labaran kenan aka ji bayan cika kwanaki 600 da sace 'yan matan chibok shugaba buhari ya gana da iyayen 'yan matan kuma ya gaya musu amma zancen tabbaci ya ce ya ce a tabbas zai dawo da su ko ga inda suke ya sake jaddada cewa shi ba zai yi ƙarya don wa kowa ba muna ɗauke da cikakken rahoto kan wannan shekaru hamsin kenan da yin juyin mulkin farko a najeriya inda wasu ke ganin ya bar baya da ƙura 'yan kwanaki biyu ko uku kafin a juyin mulki ai a nan najeriya aka yi taron commonwealth a lokacin nan commonwealth tana nema ta ruguje najeriya ita ta taimaka ta tabbatar da zamanta muna kuma da rahoto kan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta najeriya wadda ta buƙaci gwamnatocin jihohi da su ƙara ƙaimi wajen tallafawa 'yan gudun hijira haka kuma muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa wanda usman kabara zai kawo mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wani jami'in kasar saliyo ya ce gwajin da aka yi a kan wata gawa ya nuna cewa gawar na dauke da cutar ebola kwana guda bayan da hukumar lafiya ta duniya who ta ayyana kasar a matsayin wacce ta kawar da cutar a wata sanarwa da ta fitar a yau juma'a hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da wannan lamari inda aka samu cutar a jikin gawar wata mata wacce ta yi fama da rashin lafiya ta mutu a farkon watan nan hukumar ta lafiya ta kara da cewa akwai bukatar a kara kami wajen sa ido da ɗaukan matakan shawo kan cutar nan da wasu watanni masu zuwa domin a dakile sake barkewarta a jiya alhamis hukumar ta ayyana ƙasar ta saliyo a matsayin wacce ta shawo kan cutar wanda hakan ke nufin an kawar da ita baki ɗaya daga ƙasashe uku da cutar ta fi shafa a yammacin afirka shaidu a yankin gedo da ke somalia sun ce mayakan alshabab sun kai hari akan wani sansanin dakarun haɗin gwiwa na afirka da ke garin el ade mai tazarar kilomita 60 kudu da garba harry a babban birnin yankin waɗanda suka shaida lamarin sun tabbatar wa murya amurka cewa mayakan alshabab shabab sun kwantsama wasu motoci guda hudu ne waɗanda ke shaƙe da bamamai a jikin ƙauyen sansanin Ƙungiyar ta Alshabab dai ta yi ikirarin kashe akalla sojojin Kenya 60 a wannan hari. Amma mataimakin gwamnan Gedo Muhammad Hussein Isaac ya gaya murya Amurka cewa sojojin Kenya arba'in aka halaka sannan wasu sun samu sun tsere daga sansanan rundunar haɗin gwiwar dakarun afirka da ake kira amison ta tabbatar da cewa an kai harin amma ba ta yi ƙarin bayani a kan lamarin ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi game da ƙarin tashe-tashen hankula da ake ci gaba da samu a burundi lamarin da ya ce na gab da haifar da rashin doka da oda a ƙasar shugaban hukumar zaid ra'ad al-hussein ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar a yau juma'a yana mai cewa wasu samame da jami'an tsaron ƙasa suka kai a ranar 11 ga watan disamba akan 'yan adawa sun keta haƙƙin bil'adama adama ya kara da cewa rahotanni sun nuna cewa a lokacin samaman an yi wa mata fyaɗe kana akwai bayanai da ke cewa an ga wasu manyan kaburbura da aka binne mutane a yankin alhussein ya kuma ce wannan rahoto ne da ke nuna alamun cewa an ɗauki hanyar faɗawa rikicin ƙabilanci a ranar 12 ga watan disamba dakarun ƙasar ta burundi suka bayyana cewa an kashe mutane 87 a bujumbura babban birnin ƙasar bayan wani hari da suka kai a wato suka ikirarin an kai a kan wasu sansanoninsu sai dai waɗansu da suka shaida lamarin a yankin sun yi zargin cewa har gida jami'an tsaron suka bi mutanen suka kashe su yayin da ya rage makonni uku jam'iyyu su fara zaben 'yan takarar da su tsayar a zaben shugaban kasar amurka 'yan takara karkashin jam'iyyar republican sun yi wata zazzafan muhawara a lokacin da ake shirin tunkara zaben fidda gwani jam'iyya a jihar south carolina 'yan takarar sun fara ne da suka shugaba barack obama wanda suke ƙoƙarin mai gurbinsa a lokacin jawabinsa na farko sanata ted cruz na jihar texas ya cicciki shugaba obama bisa kama wasu sojojin ruwan amurka da ƙasar iran ta yi waɗanda aka tsare su na ɗan wani lokaci bayan da jirginsu ya shiga yankin iran shi ma gwamnan new jersey chris christie ya soki shugaba obama ne wanda ya kwatanta a matsayin yaro wanda ke da saurin fishi kana ya soki jawabinsa da ya yi kan halin da ƙasar ke ciki yayin da yake nasa jawabin hamshakin mai kuɗin nan wanda shi ne kan gaba a karbuwa a jam'iyyar ta republican wato donald trump ya kare matsayarsa da ya ce akwai bukata a kare kan iyakokin ƙasar amurka daga 'yan ƙasar mexico da musulmai sai dai da aka tambayi dukkan 'yan takarar ko suna goyon bayan wannan matsaya ta trump sai dukansu suka ce a'a. a ƙarshe jami'an tsaron china da takwarorinsu na aiki a koriya ta kudu sun yi wani taro a karan farko bayan gwajin makamin nukiliyan da koriya ta arewa ta ikirarin ta yi sama da mako guda wakilai daga ɓangarorin biyu sun gana ne a seoul babban birnin koriya ta kudu a yau juma'a koriya ta kudu da china sukan gudanar da wannan taro a duk shekara domin tattauna al'amuran tsaro a yankin tekun koriya wakilai daga bangarorin biyu sun gana ne kan matakan da za a ɗauka a matsayin martani kan gwajin makamin nukilin da koriya ta arewa ta ikirarin ta yi amurka ta yi amanna cewa china za ta iya daidaitawa koriya ta arewa sahu ta hanyar yanke hulɗar kasuwanci ganin cewa china ita ce babbar kawar koriya ta arewa a fannin na kasuwanci labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a najeriya bayan da aka cika kwanaki 600 da sace 'yan matan nan na chibok daga jihar borno ƙungiyar nan mai fafutuka gano su tare da wasu daga cikin iyayen waɗannan 'yan matan sun gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bayan da suka yi wata zanga-zanga a cikin garin Abuja domin tunawa da wannan ranar da nuna juyayensu kan har yanzu ba a gano inda suke ba. Ga wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. a wurin ganawar da shugaban kasa bayan da ya ba su tabbacin cewa yana kwana ya tashi da zancen 'yan matan nan a zuciyarsa shugaba muhammadu buhari ya ba su tabbacin cewa ana yin duk abin da ya kamata domin a gano 'yan matan nan inda suke domin tabbatar da cewa an yi duk abin da ya kamata domin a gano 'yan matan nan amma fa ba zai iya ba su tabbacin cewa an san inda suke ba a yanzu kamar yadda kakakin shugaban kasan malam garba shehu yake bayyana mun a fira da na yi da shi bayan ganawar a abuja amma zancen tabbaci ce ya ce a tabbas zai dawo da su ko ga inda suke ya sake jaddada cewa shi ba zai yi ƙarya don daɗaɗa kowa ba ina yaran nan suke bai sani ba ran da duk aka gaya masa aka ce ga inda suke mayaka na Najeriya suna nan a shirye suke ta sama ta ruwa ta ƙasa duk inda ake za su iya zuwa su je su ceto su su dawo da su ga iyayensu amma in ba har an samu wannan cikakken bayani a inda suke ba shi ba zai iya cewa ga inda suke ba totuni tuni ya ce ya ba da umarnin cewa a kafa kwamiti domin ya binciki yadda tun farko ma aka sace yaren nan me ya dangantakar kafa wannan kwamiti da maganar gano inda 'ya'yan cibok ɗin suke wato aka fi aka samu shi ne baiwa shugaban kasa shawara akan tsaro general munguno wanda yake bincike akan abubuwan da suka gudana a bangaren tsaro na ƙasa gaba daya dama yana da yana ta bin shugaban kasa cewa wannan bincike ya kamata a yi shi me yasa ya ce a wannan bincike shi mai ba shugaban kasa shawara akan tsaro mai wa akwai abubuwa da yake gani da suka shafi wannan harka ta cibok da tsaro gaba ɗaya da mu da sauran jama'a ba gani muke ba yana da wannan bukata aka samu si su kuma wayannan iyaye da suka zo ko da aka gama wannan taro wasu su sai suka ce don Allah suna son a keɓe da su gefe guda a yi tattaunawa kuma sun zo da magana da zargi iri daban-daban a cikinsu akwai ce su masu cewa su sun san masu hannu a sace 'ya'yansu su sun san wane da wane yayi kaza bai yi kaza ba sun san me yasa aka ce an yi kaza me yasa ba a yi kaza ba a makarantar a bangaren ma'aikatan tsaro sojoji masu gadi a wuri kaza ina suke ranar duk irin waɗannan zarge-zarge sun yi su da yawa to kaga babu wata dama da ta wuce cewa a buɗe bincike domin a samu cikakken bayani akan shin yaya abun nan ya taso ya aka yi aka yi shi kuma da aka yi din matsalar ta samu me aka yi me ya biyo baya wanda yake aikinsa ya yi aikinsa daidai ko kuma a'a ya saba bai yi aikinsa ba gwamnati tana so ta gane wayannan abubuwa To menene fahimtar ka manufar gano waɗannan abubuwan shin zai taimaka wurin gano 'ya'yan nan koko ana so a kare gaba ne domin kada irin haka ta sake faruwa? Duka bin ah, idan har akwai wanda yake tutiya da cewa ya san inda yaran nan suke kaga dama ta fito watakila akwai bukatar da yake da ita ko mai biyu a kare lafiyarsa a bashi tsaro don kada ya fito ya magana a gwamnati za ta iya yin irin wayannan abubuwa malam garba shehu kenan kakakin shugaban kasa muhammadu buhari a tattauna da ne da shi abuja bayan ganawa da shugaba muhammadu buhari ya yi da wakilan iyayen yan chibok wanda aka sace kwanaki 600 da suka wuce a najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To madalla yanzu yanzu nan ma Umar Faruk Musan ya ƙara aiko mana rahoto kan cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce a binciki tsofaffin sojojin mulkin ƙasar. Ga rahoton da ya aiko mana. A Najeriya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni cewa hukumar binciken cin hanci da rashawa ta EFCC ta gudanar da cikakken bincike akan tsohon hafsan hafsoshin soji na Najeriya da tsohon shugaban hafsoshin soji na sama da waɗansu manya-manyan sojoji su guda goma sha bakwai a ciki har da tsohon mai bayan shugaban ƙasar najeriya shawara kan sha'anin tsaro kanan sambo da suki kan zargin wata sabuwar badakalar da aka bankaɗo cewa ta faru a fagen so makamai da jiragen sama da sauran waɗansu ayyuka na tsaro da suka gudana tsakanin shekara ta dubu da bakwai zuwa shekara ta dubu biyu da sha biyar daman dai rahoton farko da kwamitin binciken kayakin yaƙi da ta'addanci na hukumomin tsaro na Najeriya ya na cewar an gano cewar sama da naira miliyan dubu ɗari shida da arba'in da uku ne da kuma dala Amurka miliyan dubu biyu da ɗaya aka yi amfani da su gurin gudanar da sawo ayyukan yaƙi da na'urori da makamai da dai sauran abubuwan da sojoji ke bukata gurin yaƙi a Najeriya amma ba tare da an ga a zahiri abubuwan da suka bayyana cewa an sawo waɗannan makaman ko kayayyakin bisa ga tsare-tsaren ayyukan sauka kayayyaki na gwamnati ba. Daɗin daɗawa a yanzu an gano cewar an kashe naira miliyan dubu ashirin da tara da kuma dola Amurka miliyan dubu biyu a gurin sawo kayayyakin yaƙi da jirage a kan hukumar soji ta sama kawai kafin ma a je sauran manya-manyan ɓangarori na aikin soji na Najeriya kamar yadda bincike ya bayyana. Bayan wannan hafsoshin sojin kuma masu aiki da waɗanda suka yi ritaya da za a yi bincike. Akwai waɗansu kamfanoni guda ashirin da ɗaya wayanda su ma za a gudanar gudanar da bincike a kansu domin da su ne aka yi amfani gurin gudanar da wannan badakalar wanda mafi yawan kamfanonin nan kuma suna da mu'amala ta kud da kud ko ma na waɗansu tsofaffin hafsoshin soji ko jami'an tsaro ne da aka yi ritaya ko kuma har yanzu suke aiki. Haka kuma sanarwar da Malam Garba Shehu wato kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya rarraba mana ma labaru. Ya ce tuni wannan binciken zai haɗa da gano yawan jiragen da aka sau da nawa aka sau su da kuma nawa suke a kasuwa da kuma irin arin gizon da aka yi na waɗansu kwangiloli na tsawon makamai da kuma irin kuɗaɗen da aka fitar ba tare da ma wayannan kamfanonin sun yi aikin ba ba kuma tare da an bi ka'idojin bayarwa kamfanonin ayyuka na kwangila a Najeriya wayanda ana zargin cewa duk an karkatar da akalar kuɗaɗen ne saboda wata biyan bukata ba saboda shigowa da makamai a Najeriya kamar da gwamnatin Najeriya ta bukaci a yi ba. A yanzu dai masu bincike da lura da al'amura suna ganin cewa babu shakka wannan sabuwar badakalar da aka bankaɗo za ta ta wanke ta shanye waccan da ake gudanar bincike a yanzu wanda ake zargin cewa kanar sambo da suki tsohon mai bayar shugaban najeriya shawara a kan sha'anin tsaro ya amfani da kuɗaɗen nan wurin samun waɗansu biyan bukatu na aikin siyasa ba lalle na sau makaman da za a yaƙi tashe-tashen hankula ko ta'addancin da ake fuskanta a arewa maso gabacin najeriya ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya to a gai da umar faruk musa da wannan rahotanni yau shekara hamsin kenan da juyin mulkin soja na farko a najeriya inda ya sanadiyar rasa wasu manyan jagororin kasar inda muka tattauna a takaice da ɗaya daga cikin ministocin kasar a wancan lokacin wato alhaji yusuf mai tamasile dan masanin kano shin me wannan juyin mulkin na farko ya haifar wa najeriya babu wani dan adam da zaka ce ya zama cikakke dukkanin mu tara muke ba mu cika goma ba cika sai ubangiji to duk da rashin cikan mu najeriya ta taso da kwarjini da mutunci a idan duniya da kasaita kuma taltalin arzikin kasa daidai gwargwado yana tafiya to ba za a zauna ba ba a samu wata mushkila ba domin ita rayuwa a fadi ne a tashi to muna tafiya cikin wannan duk da wa'annan abe ba kasashen duniya suna ganin girmamu in ka tuna yan kwanaki biyu ko uku kafin a juyin mu mulki ai a nan najeriya aka yi taron commonwealth a lokacin nan commonwealth tana nema ta ruguje najeriya ita ta taimaka ta tabbatar da zamanta kakashe najeriya ba ma a gida ba har a kasashen duniya ta yi rawar gani wannan juyin mulki da aka kawo ya raba mu da shugabanci irin na su abubakar ta balewa irin na su sardauna irin na su azuko da sauransu ma wannan shugabanci irin na su ai duk duniya ta yarda cewa akwai shugabanni na kasashe masu tasowa kasashe guda uku daga cikin kasashe masu tasowa waɗanda idan suka samu shekara goma sha biyar ko ashirin suna jagoranci kasashensu za su bunƙasa za su yi kunnen doki da manyan kasashen duniya aka zo aka yanke wannan shugabancin tun daga wannan lokaci abubuwa ba su yi mana daidai ba har yanzu a wannan zamani na farko mutunci zumunci adalci rashin zalunci kamanta gaskiya son ƙasar fiye da son kai su ne suke gaban shugabannin nan a wannan lokacin wasu suna cewa wai ayi zalunci ne da cin hanci ya sa aka yi juyin mulki to amma sardaura misali ai da wanda ya kashe shi zai goyi ce a kawo masa littattafansa da banki ya ga sardauna bashi ake bin sa ai yayi magana yace da na san haka wannan mutumin yake da ban kashe shi ba shi kansa ta fara balewa ba shi da kwabo ɗaya. ajiya a banki dukkanin su biyu din ba mai gidajen haya ba mai motocin sufuri ba mai hannun jari a wasu kamfuna ba mai rijiyar mai ba wasu gidaje suka yi ba na ku zo ku gani gidaje ne na ƙasa sai man siminti to wannan ne za a ce akwai zalunci da cin hanci sadaura shine shugaban jam'iyyar da take mulkin najeriya ta fa balewa shine prime minister najeriya baki da ƙasar nan fa tana fa da mai ni ne ministan mai a lokacin amma ba ɗaya daga cikin su dai ta tambayar rijiyar mai ko ce abawa dan uwansa ko abokinsa ko wani abokin hulɗarsa. Mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya Dan masanan Kano kenan Alhaji Yusuf Mai Tamasile. Jama'a kada shagala dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha bakwai. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. الله يا رحمن يا ذي الجلال والإكرام الله شيك مسلمتي tushen rayuwa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun fara tattaunawa ne da Malam Usman Ibrahim Musa limamin masallacin da ke kan Sultan Road a Kaduna a Najeriya. Wanda muka faro magana a kan tarbiyya da kuma sa ido a kan yara lokacin da suke tasowa musamman don guje ma fadawa mummunar aƙida. Ya tsaya ne a daidai inda yake bayyana cewa wasu makarantun da muke kai 'ya'yanmu aƙidar su tana da matsala inda ya ci gaba da cewa. a duba a gani kwamitin makaranta waɗanda malamai zai ɗiba domin ya karantar da ɗalibai mhm. shin shi malamin da zai karantar wace irin aƙida yake da ita mhm. zazzafar ainihin aƙida ce ko ko sanyayya ce mhm. domin addinin Allah mai sauƙi ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma ja'ala alaikum fid dini min harb Allah bai sanya muku tsanani ba a cikin addininsa addinin Allah mai sauki ne yayin da mutum ya tsananta a cikin addini to sai ya tsananta ma rayuwarsa to wajibi ne iyaye su kula da wannan sannan idan uba na gida wajibi ne kula ya gani yaya ɗan shi wace irin sallah yake yi shin wace irin ibada yake yi yana ma ɗaukan ɗan suna zuwa masallaci tare suna zuwa inda ake muhadara ta malamai masu aƙida mai kyau mm-hmm. ko ko ya wajibi ne ya ɗauki ɗansa yana zuwa irin waɗannan gurare yadda yaro zai samu aƙida kyakkyawa mm. in ya dawo gida ya kuma sa ido a nan hmm. sannan uwa ce ke gida idan uba baya nan wajibi ne uwa ta sanya hankalinta sosai gurin 'ya'yayanta mazan da matan don yanzu an bar mata gida hmm. shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi wanda aka samu shi daga dan umar allah ya kara masa yarda yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iya dukkanin kuma ne don Allah zai tambaye ku akan abin da ya ba ku kiwo mhm. hakanan kuma sannan ita uwa mai kiwo ce a lokacin mai kulawa ce a lokacin da a gida lokacin da miji shi kuma baya nan mhm. wajibi ne uwa ta sa ido ta gani ‘ya'yayanta ‘yan mata su waye ƙawayenta in sun zo wace irin fira suke tattaunawa a tsakaninsu mhm. sannan kuma shi ma ɗa namiji uwan ta rika saurara ta jawo su a jiki ta ji shin waɗanne irin maganganu suke game da addini shin addinin nan na aƙida mai kyau suke tattaunawa a kanta ko kuma da kyau ce domin mun samu wasu a nan najeriya da wasu mm. ƙasashe mm. sai ka ga yaro ya falla ma'ana ya tsallake iyayensa an kai shi wata ƙasa karatu mm. ya ji ya balle ya shiga wani wata aƙida to wajibi ne iyaye su sanya ido a cikin wannan kwarai da gaske sannan kuma wajibi ne ga uwa ita da aka bar mata amanar gidan nan ta tabbatar da cewa 'ya'yanta idan babu uba suna zuwa masallaci ko masallacin nan na aƙida mai kyawu hmm. je su sallah su dawo ta iya sa su a gaba ma ta ga yaya suke ibadarsu hmm. shin ta canza da wadda ake karantarwa ko irin ta ce to kaga hmm. an an fara samun fondishin a nan gurin domin kaga da uwa da uba su ne kiwon 'ya'ya yake a hannunsu kuma kada iyaye su ce wai idan yaro ya daga shikenan na rabu da shi kamar yadda wasu al'adu suke yi hmm. a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa in kun samu 'ya'ya ku koya musu addini sannan ku koya musu sana'a sannan ku aurar da su ashe kaga kana dauke da yaro har sai kaga ya zama mutum mana yana tun yana karamin sa kana kulawa da shi kana kula da karatunsa inda yake zuwa sana'a kana zuwa kana tabbatarwa yana zuwa da makamantan irin wannan hatta aure in ya tashi sai kaga wani gida ne zai je ya auro yaya aƙidar mutanen gidan shin mm. mai kyau ce ko ko mara kyau ce to wannan shine zai tabbatar a samu nagartattun ah, matasa samari waɗanda suke ainihin wato masu aƙida mai kyawu abin da yasa malam usmanu na da masu saurare nake cewa wajibi ne al'umma ta shigo ita ma cikin wannan tafiyar ma'ana shugabanni mm. na farko sarakuna su rika zama da hakimansu hakimai su rika zama da masu unguwanni su rika tattaunawa me ke faruwa a unguwanninsu mm. don akwai wata illa da take faruwa yanzu haka malam usmanu za ka ga mutum ya dawo unguwa ya zauna ba ku san wace irin aƙida yake da shi ba ba ku san kuma daga ina ya taso ya zo ba sai ku ga yana ta jawo muku ƴaƴanku a jiki mm. suna ta tattaunawa suna fira wani lokaci ma har sai ka ga an shiga gida da yaran baka eh. san me ke faruwa da shi ba to wajibi ne kwarai masu unguwanni su sa baki cikin tabbatar da aƙida mai kyawu na zaman al'umma a cikin unguwa to a nan za mu dakatar da kai a karamu kallahu sai kuma in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu dasa daga inda ka tsaya. Bari mu bi malaminmu mai mana nasiha, wato Malam Abdullahi Muhammad Buba, inda za mu ji yadda ake karanta ayatul kursiyu saboda muhimmancinta a cikin addu'o'i. Ayatul kursiyu dai kamar yadda yake alkur'ani mai girma Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض wala ya uduhu hifdhuhuma huwa al azim to a madadin malaman namu guda biyu malam Usman Ibrahim Musa limamin masallacin da ke kan Sultan Road a Kaduna sai kuma Abdullahi Muhammad Buba limamin masallacin AUA a Abuja da kuma wakilin Nasiru Adamu El Hikaya da ma wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam. Kazar da ba ta da nono To a gaishe da Usman Kabar da ka mana shirin musulunci. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko a yau ta haɗin gwiwa ce daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani a shahura mai goro sabuwar kasuwa birnin Kebbi suka ce tunawa da ranar da aka kashe firimiyarsa Ahmadu Bello hakika tunawa ce da ranar bakin ciki ga al'ummar Najeriya. Ganin irin jajircewa da yi domin samar ma Najeriya 'yancin gashin kanta daga hannun Birtaniya. Kuma ya yi namijin ƙoƙari don ganin mu Najeriya ta zama ƙasa mai cin gashin kanta da kuma zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Kuma har yanzu ba mu samu madadinsa ba, saboda haka wannan ranar tunawa ce da babban rashi da Najeriya ta yi da fata Allah ya mishi rahama. Mai wasiƙa ta gaba ya ce murya Amurka ku bani dama in jinjina ma shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mungu akan aiki da hukumar EFCC ta yi akan mutane da suka yi wasoso da dukiyar talakawa. haka kuma ina gani shugaban hukumar efcc abinda kai a jihar mu ta bauchi na binciko waɗanda suka yi almundahana da dukiyar talakawa wannan aiki ya yi daidai haka kuma ya kamata ku faɗaɗa wannan bincike naku zuwa ga wasu jihohi don gano waɗanda suka yi ta'ammati da dukiyar talakawa allah kuma ya muku jagoranci ya ƙara sa ku a hanyar gaskiya saƙo daga ahmadu manaja daga bauchi anguwar karofi madaki Mai wasiƙa ta gaba ya ce, Assalamu alaikum murya Amurka, ina nuna alhini na dangane da wannan rana ta yau da ƙasata Najeriya ta cika shekara hamsin da yin juyin mulki a karan farko, wanda a sakamakon juyin mulkin Najeriya ta rasa kyakkyawan shugabancinta da ba za a taɓa manta da tarihinsu ba, irin su sa Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto da sa Abubakar Tafawa Ɓalewa. da fatan Allah ya ji kansu amin. Saƙo daga Asama Umatan Lawal Sani na kawu daura. Sai wasiƙar mu ta ƙarshe. Zafafa kai har ta'addanci da 'yan ta'adda ke kaiwa a wurare daban-daban. Hakan wani babban ƙalubale ne ga ƙasashen duniya. Da fatan ƙasashen za su tashi haikan wajen daƙile dukkan 'yan ta'adda da ke barazana ga rayuka da dukiyoyin al'umma. Allah ya muna jagoranci baki ɗaya amin. Saƙo daga Haruna Muhammad Katsina. da Abdulsalam Muhammad Lema tsagen. To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin na ga takaitattun labaran duniya. wani jami'in kasar saliyo ya ce gwajin da aka yi akan wata gawa ya nuna cewa gawar na dauke da cutar ebola kwana guda bayan da hukumar lafiya ta duniya da who ta ayyana kasar a matsayin wacce ta kawar da cutar shaidu a yankin gedo da ke somalia sun ce mayakan alshabab sun kai hari akan wani sansanin dakarun haɗin gwiwa na afirka da ke garin el adde mai tazara kilomita 60 kudu da gaba hari babban birnin yankin waɗanda suka shaida lamarin sun tabbatar wa muryar amurka cewa mayakan alshabab sun kwantsama wasu motoci guda hudu ne waɗanda ke shaƙi da mabamai a jikin ƙyauren sansanin shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi game da ƙarin tashe-tashen hankula da ake ci gaba da samu a burundi lamarin da ya ce na gab da haifar da rashin doka da oda a ƙasar shugaban hukumar red ra'ad al-hussein ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar a yau juma'a yana mai cewa wasu samamiyar jami'an tsaron kasa suka kai a ranar 11 ga watan disamba akan 'yan adawa sun keta haƙƙin bil'adama ya kara da cewa rahotanni sun nuna cewa a lokacin samaman an yi wa mata fyaɗe kana akwai bayanai da ke nuna cewa an ga wasu manyan kabarbura da aka binne mutane a yankin masu sauraron mu a nan muke kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumul ke cewa mu huta lafiya amma kar ku matsa ko ina domin halima da jamila na nan tafi da shirin yau da gobe salamu alaikum